وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد جماعة ما سكلموا أولنا اللوكة مي البركة أتشكي ونا وتا مي البركة da Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana shi ina muku gaisuwa da farko irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai iko da ƙudura da irada wanda idan ya so kasancewan abu yakan ce masa kun kasance fa ya kunu sai ya kasance da izinin Allah subhanahu wa ta'ala bisa wannan izinin Allah din subhanahu wata'ala ya nuna mana wata wannan wata mai albarka ramadanan shekara hijiriya ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya na shekaran miladiya dubu biyu da ashirin daidai to jama'a wannan ibada ta ramadana dai ibada ce na sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya tsawaita rayuwarsa ibada ce sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba wa lafiya duk wanda ya ga ya riski wannan watan ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda Allah maɗaukakin sarki ya tsawaita rayuwarsa akwai wanda aka binne su jiya akwai yan uwa da suka yi ta mutuwa maza da mata manya da ƙanana akwai wanda Allah bai ba su ikon ganin wannan watan ba musamman ma irin lokacin da muke ciki na annoba na wannan cuta wanda ta game duniya ta game ko'ina ta game garuruwa ta game kowane irin launin mutum wanda ake kiranta cutan corona san irin rayukan da aka rasa babu iyaka Allah Ubangiji ya jiƙan waɗanda suka rasu ya gafarta musu ya kyautata makwancinsu ya haskaka musu ya kuma karɓi shahadansu wannan annoba da ta taso dab da wannan wata ne mai albarka wanda Allah ya ɗauki rayuwarsu kaga bai nufe su da ganin wannan watan ba ba ra'ayuwar haka suna nan tare da mu suna nan tare ana jin su suna jin tafsiri da su aka azirci watan bara amma Allah maɗaukakin sarki bai ba su ikon azimtan na bana ba to kaga wato ramadana sai wanda Allah ya tsawaita rayuwarsa yake ganinsa hakanan bayan tsawaita rayuwar kuma sai Allah ya baka lafiya ta samun daman azimtansa yanzu haka inda muke maganan nan akwai ƴan uwa musulmai da yawa suna kwance wasu a asibitoci waɗansu a gidajensu waɗansu sun samu shanyewan jiki waɗansu suna fama da kansa kai da lalura dai daban-daban waɗansu kuma suna kwance ne a yanzu haka ana jinyansu sakamakon wannan annobar ita ma ta korona. kaga Allah ya tsawaita rayuwarsu amma bai ba su ikon aiki ba haka nan kuma idan Allah ya tsawaita rayuwa ya ba da lafiya aka samu daman aka yi aikin to shi ma sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya karɓawa wani za a yi azumin da shi ga lafiyan ga tsawaita rayuwan ga aikin amma Allah bai datar da shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace rubba sa'imin laisa lahu min as-sawmi illa al-ju' waɗansu masu azumin ba su da sakamakon komai sai dai yunwa wa rubba qa'imin hazzuhu min al-qiyami as-sahar waɗansu kuma wanda ake tsaiwan dare ayi sallah da su ayi qiyamul a ayi tarawihi ayi tahajjudi dai gashi nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace haka waɗansu suke koma ma Allah subhanahu wata'ala ba su da komai na lada sai dai hana ido bacci da aka yi ya subhanallah Allah ubangiji ya rufa mana asiri Allah ubangiji ya kare mu daga wannan asara shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace raghima أنف رجل دخل عليه رمضان فتركه كما هو أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tumurmushi hanci Allah tumurmushi hanci Allah tumurmushi hanci sau uku hancin wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hancin wanda Ramadana ya zo ya riske shi yana raye yana da lafiya amma yayi yi sakaci bai yi abin da aka gafarta masa ba har ramadanan ya fita ya bashi kamar yadda aka tarar da shi Allah wadaransa Allah tumurmushi hancinsa to ya ƴan uwana musulmi ga wanda Allah ya tsawaita rayuwansu ya ba su lafiyan kuma ga aikin mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala balika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan falala ce ga Allah da yake bawa ita ga wanda yake so qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu khairun mimma yajma'un ka gaya musu ya muhammad wato a gadin musulmi yana nuna farin cikinsa da murnansa idan wata falalar allah ta riske shi rahamar allah abin da ya jibinci lahiransa abin da ya jibinci alkiyama to ya nuna farin cikin shi sosai a nan sama da abin da ake tarawa na rayuwar duniya alhamdulillah yan uwa musulmi ina mai son tuba ina mai son koma ma Allah ina mai son eh, ya bar rakiyan shedan to ga dama ta zo lokaci ya yi, Allah ya kawo mana yau ƙofofin aljanna fa a buɗe suke gani da ku da kai da ku masu kallona an rufe mana ƙofofin wuta da kullum muke neman tsari daga Allah ya kare mu daga gare ta yau an rufe ƙofofin gaba ɗaya an damƙe shaiɗanu wanda kullum muna a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim yau an damƙe waɗannan shaiɗanun da muke neman tsari Allah ya kare mu daga gare su da sharrin su yau an kame su an rufe su gaba ɗaya ga aljanna a buɗe muna hanganta ga wutan da muke tsoronta an kulle ƙofofinta ga kuma shaiɗanun da suke kamana tarnaki an kama su an ɗaure don Allah jama'a wanda aka masa wannan nashi ya taka ya shiga ne ya shiga aljanna kawai ake nema takawa ka shigan shine ka tsaya ka zage dantse ka yi tsaiwan daka wajen ayyukan alkhairin da za su fice ka da ibadar da za ta ba gadar maka wannan aljanna mai albarka to ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana muwafaƙa ya datar da mu waɗanda muke tare da su a bara'iwar haka yau ba sa nan Allah Ubangiji ya ji kansu ya gafarta musu ya kyautata makwancinsu ya haskaka musu waɗanda bara'iwar haka muna nan tare da su Allah ya jefa musu lalura ta rashin lafiyan da yau ba za su iya zuwa ba ba za su ma iya azumin ba to Allah ubangiji ya ba su lafiya ya sa kafara ne a gare su mu da Allah maɗaukakin sarki ya tsawaita rayuwar ya ba mu lafiya to Allah ubangiji ya ƙara mana ita ya sanya albarka a cikinta ya ba mu ikon aiki karɓaɓɓe abu na biyu ya ’yan musulmi muna addu'a da ‘yan uwanmu da suka rasu a ta dalilin wannan annoba ta korona. Allah ya gafarta musu ya karɓi shahadarsu waɗanda suke kwance saboda wannan lalura ta korona, da ma sauran lalurori gaba ɗaya na ciwo Allah ubangiji ya yi musu ya sa kafara wanda suke yawo suna ɗauke da ciwon korona corona ba su san da hakan ma ba da kuma wanda suke ɗauke da sauran cututtuka wanda ba su da alaƙa da korona, Allah Ubangiji ya yaye musu gaba ɗaya masu lafiyan Allah Ubangiji ya ƙara musu lafiya abu na biyu na uku shugabanninmu da suka yi tsayuwan daka wajen kare rayuka da kare dukiyoyi da kare al'umma daga faɗawa wannan annobar daga shugaban ƙasa har gwamnoninmu gaba ɗaya wallahi ‘yan uwana musulmi ina tabbatar muku har ga Allah zan iya muku rantsuwan da ba zan yi kafara ba sun yi shi ne da kyakkyawan manufa sun yi shi ne da kyakkyawan niyya ba mu taɓa jin a tarihin Najeriya inda wani shugaba ya ce ya hana a zo juma'a haka siddan bigairi uzurin ko ya dakatar da haɗuwa a masallatai a yi jam'i haka siddan ba tare da wani uzuri ba saboda me saboda bai Allah bai jarrabi al'umma da jarabawan da za ta kai su ga hakan ba sai wannan shekaran Allah ya so ya jarrabi al'umma da jarabawan da ta kai ga hakan cewa kar a haɗu a masallatai na juma'a kar a haɗu a na kamsu salawat su ma shugabannin sai da ƙwararrun likitoci na duniya suka tabbatar musu ga illan wannan ciwon ga annobar ga abin da ke zugugugta ta ga abin da ke rura ta ga abin da ke ƙara mata yaɗuwa shine cakuɗuwa da juna wannan muna gode musu muna musu addu'a Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi su ma akwai wanda suka kamu da ita kaman gwamnan jihar mu na Kaduna da sauran gwamnoni kaman na Bauchi da kuma waɗansu da suka kamu Allah ubangiji ya warkar da su kuma ya sa kafara ne a gare su gaba ɗaya abu na hudu muna miƙa godiya da fatan alkhairi ga likitocinmu wanda suka yi tsayuwan daka suka bayyana mana hatsarin wannan annobar bisa amana a matsayinsu na musulmi suka yi wannan bayanin na cikin gida Najeriya da musulmai likitoci na duk duniya da wanda ba ba ma musulmai ba duk sun fito sun nuna mana wannan kuma a matsayinsu na musulmi masu tsoron Allah su ma a matsayinsu na likitocin na musulmi masu zuwa masallacin juma'an a matsayinsu na musulmi da aka wajabta musu sallan jam'i a masallatai suka ba da wannan fatawar to mun yi amanna da su mun yadda da abin da suka faɗa bisa amanarsu ta musulmi kuma mun yadda Allah abin ya saka musu da alkhairi bisa hoɓɓasa da suke yi wannan ciwo ta corona mafi yawanci nauyinta na kan likitoci ne su ne kullum masu magana masu fita ɗauko marasa lafiya masu kai su wajen cewa masu ba su magani masu kaza bacci ya ɗauke daga idon waɗansu dare da rana su ne komai wanda har su ma a ta dalilin kare al'umma da sama musu lafiya su ma sun harbuɗin har sun mutu sun koma ma Allah Allah ubangiji ya ba su ajarahum marratain ya ba su ladan su sau biyu ladan yunkurin kare rayuka da kuma ladan faɗakarwa da suka yi da ladan mutuwan shahada ta corona ɗin da suka yi Allah ubangiji ya zamanto khalifa ga iyalansu da wanda sauran da suka rasu abu na biyar malamanmu Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi da suka yi tsayuwan daka suka kaddamar da maslahar rayuwa da maslahar rayuka akan maslahan zuwa su masallatan da duk waɗansu wurare bisa cewa hakan lalle tabbatacce ne a addinin musulunci tabbatacce ne a sunnan manzon Allah suka yi ta faɗakarwa wanda hakan ya kawo takaituwan wannan wannan annobar alhamdulillah waɗanda suka yi kuskure bisa kishin ibada kishin musulunci har suka ba da fatawa ta kuskure to Allah ya yafe mana yafe musu gaba ɗaya Allahumma amin to ‘yan uwana musulmi masu albarka yau muna ɗaya ga watan ramadana na wannan shekara ta hijiriya dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda ta yi daidai da ashirin da hudu yau ga watan hudu shine afrilu na shekarar miladiya dubu biyu da ashirin wanda idan ba a manta ba a bara mun tsaya a cikin suratu bara'a suratu bara'a muka tsaya a bara kuma muka a aya ta wato casa'in da uku shine innama sabilu a alalladina yasta'adhinunaka wa kawahun agniya. daga nan ne alaramma zai jawo mana insha Allah amma kasancewa wannan gabar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 إذا نصروا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تولوا وأعينهم تفيد الجمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون نعم wannan sura gaba ɗayanta suratu bara'a kamar yadda muka yi bayani a bara sura ce da take tona asirin munafukai take fallasa abin da ke ƙudundune a cikin zukatansu take tona asirin irin munafurcinsu da zagon ƙasa da suke wa addinin Allah da annabawan Allah da kuma mutanen kirki. Sura ce da take nuna mana sifofin munafukai da halayensu da ɗabi'unsu yanda za ka gane su. to a bayanin da muka yi bara har muka zo nan mun zo wajen yaƙin tabuka ne yaƙin tabuka shi ake kira ghazwatul usrati wato yaƙin tsanani yaƙi da aka yi shi a lokaci mai tsananin gaske lokacin da ake tsananin zafin rana lokacin da sahara take tafarfasa lokacin da amfanin gona yake nuna dabino ke nuna inabi ke nuna kayan gona irin na madina da ƙasashen larabawa ke nuna lokacin da ake girbe dabino ake girbe inabi ake girbe amfanin gona lokacin da rai ke son hutu bai son fita cikin rana lokacin da laraba suke bibiyan inuwa da waje mai ɗan lema-lema su ba zama cikin gonakin dabino su zauna a ƙarƙashinsu su yi shimfiɗa su da iyalansu da ‘ya'yansu yadda ake fita wuraren shaƙatawa kamar wajen park park park inda ake shakatawa ake shuka ciyawa ake shayar da ita waje yake lema yayi ni'ima yayi sanyi aje je iyalai a fita da iyalai da yara a zauna a huta a ji daɗi to lokacin da rai ke son irin wannan hutun ne Allah ya kawo wannan wato yakin tabuka lokacin da kowane manomi yake buƙatan ya je ya girbo amfanin gonansa ya kakkaɓo abin gonansa gaba ɗaya da ya yi kusan shekara yana, yana kula da shi yana shayar da shi yana gyara shi gashi ya yi kyau ya nuna ba abin da ya rage sai dai a je a girbo a yanka a dawo da shi gida kwatsam kawai sai Allah ce hai ya zaɓi wannan lokacin ya ce lokacin ne za a fita yaƙin tabuka manomi na ganin amfanin gonan shi gashi ya nuna haka zai bashi ga inabi sun nuna haka Allah ya ce tafiya basu ga inuwa ga sanyi-sanyi irin na gonakin dabino aka ce ya bar wannan wajen ya fita cikin zafi mai tsanani mai tafarfasa lokacin da ake buƙatar ruwan sanyi a sha aka ce a bashi a fita cikin ƙarancin ruwa ga buka da nisa tsakaninta da madina ta kai kusan kilomita dubu ɗaya tafiyan ƙafa ne tafiya ne a kan jaki tafiya akan dawakai tafiya akan raƙuma manzon Allah bai yi ma kowa uzuri a fita yakin tabuka ba manzon Allah bai ɓoye ma kowa manufarsa da direction bi ma'ana inda zai fuskanta yana daga cikin ƙwarewar yaƙi da dabarun yaƙi da sunna na yaƙi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yaƙin da zai fita sai ya ɓadda sahu sai manzon Allah ya ɓoye ba ya taɓa nuna gadan-gadan ga inda za shi idan yana so ya kai wa kafirai da suke arewa hari to idan ya tashi fita sai ya fita ya yamma yanda kwata-kwata waɗanda suke ta nan arewan ba za su taɓa tunani su za a kai wa hari ba saboda yamma manzon Allah ya ta samma sai an je an bata an bata sai manzon Allah ya zagayo sai ya koma ya je ta inda zai je din saboda ya ɓadda sawu ga munafukai da masu sa ido da insiders da informants masu ɗaukan labarai maza su sanarwa kafurai cewa yau fa muhammadu ku ya ta samma, haka annabi yake yi amma yakin tabuka manzan Allah a bayyane ƙarara ya sanarwa al'umman musulmi ga inda zai tasamma kawai saboda kowa ya san irin nisan wajen ya san irin tanadi da shiri da zai yi kar ya ce an yaudare shi yakin tabuka an aiwatar da shi ne bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa madina da shekara tara sai da manzo Allah a shekara ta tara bayan hijira a Madina a watan Rajab watan Rajab watan shekaran jiya din nan kafin Ramadan domin daga Rajab sai watan Sha'abana na jiya da muka fita din nan sai watan sai watan Ramadan to a makamancin watan Rajab watan shekaran jiya na shekara tara bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fita kafin yayi hajjin ban kwana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ta tabuka kuma ana kiran shi yaƙi mai tsananin ghazwatul usra saboda tsananin nan da na lissafa a wannan yaƙin da manzo Allah ya shelanta kowa ya fita to sai aka samu mutane saboda tunanin nisa da wannan wahala mai tsanani da wannan yakin ya zo a cikinsa sai aka samu nau'in mutane hudu waɗanda suke me waɗanda suka kawo uzuri domin su kauce ma yaƙin domin su zille masa kashi na farko tsantsan munafukai suka zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kawo uzuri sun kai ɗaruruwa suka yi ƙarya inna buyutana la'auratun wa ma hiya bi'auratin in yuriduna illa firara suka nuna gidajensu babu security gidajensu babu tsaro in suka tafi za a iya fada wa iyalansu za a iya afka wa dukiyarsu ba 'yan tsaro manzo Allah ce na muku uzuri wannan ya zo ya ce bai da lafiya eh, yana fama da jinya manzo Allah ya ce je ka wannan su zo su ce suna da marasa lafiya da su ne suke su. gaba ɗaya saboda tsantsan munafurci ne kawai manzo Allah ya musu uzuri saboda shi bai san gaibi ba bai san abin da ke ɓoye ba wannan nau'i na farko kenan tsabagen munafukai zalla nau'i na biyu akwai su kuma waɗanda suke masu uzuri ne Allah ya musu uzuri saboda me uzuri na rashin lafiya akwai waɗansu uzuri na makanta waɗansu uzuri na gurguntaka saboda jihadi da yaƙi ba sa wajaba a kan marar lafiya kamar yadda azumi ma muka san baya wajaba a kan shi hatta sallan shi salon sallan shi ma takan canja haka nan haji ma baya wajaba a kan shi domin an ce limanista ta a ilaihi sabila to rashin lafiya yana cikin adamul istita'ati rashin samun iko to gura marasa lafiya sun zo wajen manzo Allah su ma suka ce za su tafi manzo Allah ya ce a a banda ku ya musu uzuri makafi sun zo manzo Allah ya ce banda irin ku Allah ya muku uzuri guragu sun zo manzo Allah ya ce Allah ya muku uzuri laysa alal a'ma harajun wala alal marid harajun wala alal a'raji haraj Allah ce dan duka babu laifi don ba su je yaƙi ba kategori wato nau'i na biyu kenan na wanda ba su samu halartan yaƙin tabuka ba nau'i na farko munafurci ne ya hana su zuwa nau'i na biyu uzuri ne na rashin lafiya uzurin da shi Allah shi karan kansa ya yi ma mai irin wannan uzurin ya sauke masa ya soke masa zuwa yaƙi nau'i na uku wanda su kwata-kwata ba munafukai ba ne kuma babu munafurcin a cikin zukatansu kwata-kwata sahabai ne na manzon Allah baradan sahabai masu albarka wanda ba su taɓa fashin wani yaƙi tare da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda babu ƙarya a cikin zukatansu kaga ba su da munafurci sannan kuma ba sa cikin nau'i na biyu na masu uzurin rashin lafiya ko makanta ko gurguntaka a'a su ba ba su samu halarta ba su kuma wani al'amari ne na Allah irin gobe gobe gobe gobe gobe za su je dinnan har Allah ya sa annabi ya fita suka ya da ba su samu daman zuwa ba amma ba da wani mugun nufi ba ne irin su Abu ibnu Malik da irin su hilal bin umayya da irin su muraratu bin rabi' da makamanta irin waɗannan sahabai masu albarka sai nau'i na uku wanda su ba munafikai nau'i na hudu kenan su ba munafikai bane ba marasa lafiya bane sannan kuma ba haka kawai suka kasa zuwa ba a'a su kuma sun zo ɗin ababen hawa ne kawai da abin guzuri da abin hawa ne kawai babu shi to shi ne waɗannan mutanen su ne za mu ji su a yanzu Allah maɗaukakin sarki ya ce laisa ala bu'afa'i tsofaffi raunana da tsofaffi da ƙananan yara da mata in ka ji an ce abu rauna na a musulunci waɗannan nau'in mutum uku ake nufi tsofaffi ƙananan yara da kuma wato mata kamar yadda Allah maɗaukacin sarki bayani a wata sura Allah maɗaukacin sarki yace wa malakum alla tuqatilu fi sabilillah wal mustada'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildani alladhina la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila wal mustad'afina من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira Allah maɗaukacin sarki ce ya ku masu lafiya musulmai wa me zai hana ne ba za ku yi yaƙi ne fi sabilillahi ga raunana daga cikin dattawa ga ƙananan yara ga mata wanda kullum suna ihu ana su suna ce ya Allah ka saman mana majibinta daga gare ka ka saman mana masu taimaka mana to waɗannan mustatsafina nau'i na uku a nan sai Allah ce laisa ala du'afa'i harajun babu laifi akan waɗannan Allah ya musu uzuri bai wajabta musu yaƙi ba don ba su je ba babu wani laifi a kansu na biyu Allah ya ce wala alal marba hakanan duk masu rashin lafiya Allah ya ce harajun babu laifi na yafe musu na musu uzuri ban wajabta musu jihadi ba wala alalladhina la yajiduna ma yunfiqun hakanan waɗanda ba za babu ba, su samu abinda za su ciyar da kansu na guzuri idan suka je wannan yakin ba ba abin hawa ba abin guzuri abinci na guzuri babu to duka waɗannan in ji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce babu laifi a kansu in ji Allah subhanahu wa ta'ala matukan idanasahu lillah matukan akwai ikhlasi a cikin zuciyansu suna bin Allah suna bin sunan manzon Allah suna wa'azi suna ɗan nasiha wannan babu komai saboda suna da tsantsan kyakkyawan niyya da imani da Allah da manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu munafurci a tare da su Allah ce ma alal muhsinina min sabil Allah maɗaukakin sarki ce babu wata babu wani laifi babu wani abin abun zargi ga waɗannan da suke kyautata imani suke kyautata aiki zuciyansu a tsaftace yake ba irin na munafukai ba sannan ga su da kyautata aiki Allah ce babu komai akan waɗannan Allah ya san zukatansu irin waɗannan mutanen Allah ce wallahu lalle Allah ghafurun mai gafara ne a gare su rahimun ne mai jin kai mai jin kai ne mai jin kai ne a gare su babu komai Allah ce wala alal ladina idza ma atauka haka nan babu laifi ga waɗannan masu zuwa wajenka ya Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam na cewa su ma ga su za su je yaƙin su ma a bar su su tafi da suka zo ƙulta sai kace musu la ajidu ma ahmilukum alai ba zan samu abin da zan ɗauke ku a kai ba ba ababen hawa yaƙi ne mutane an fito da su ga su da yawa ga ƙarancin abin hawa ga ƙarancin kuma guziri to haka waɗanda suka zo su ma amma saboda ƙarancin abin hawa babu abin hawa Allah ya ce su ma na gafarta musu na yi jin kai a gare su babu komai a gare su na yafe musu babu laifi a kansu kuma Allah ya ce ka duba a yanayin da suka zo maka innan don su je yaƙin da kace su koma ba babu abin hawa Allah ce tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i suka koma idindunan suna zubar da hawaye hazanan don bakin cikin ba su samu shahada ba don bakin cikin ba za su samu ladan jihadi ba me yasa suke kuka suke zub da hawaye don bakin cikin rashin samun irin falala da daraja da garaɓasa da ake samu na jihadi wannan ya sanya su suke zub da hawaye sannan Allah ya ji duma yin fiƙun sannan kuma ba su samu abin da za su ciyar da kansu ba domin kowa an ce ya yi tanadi gwargwado ya riƙe abin da zai ci waɗannan su ne wanda Allah ya yi afuwa a gare su ya yafe musu ya nuna musu babu komai don ba su je jihadi ba waɗanne ne wanda ba a rangwanta musu ba ba a ba su ba a yarda musu su zauna ba na'am إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون Allah maɗaukakin sarki ya ce abun zargi su ne waɗanda zargin Allah ya hau kansu waɗanda kamun Allah ya hau kansu su ne allazina yasta'zinunaka su ne waɗannan da suke zuwa suna neman izini suna bayyana uzurinsu da zai hana su zuwa yaƙi kai kuma ka musu izini wahum agniya suna da lafiya suna da dukiya suna da guziri suna da abin hawa suna da dama kowace irin dama ta zuwa yaƙin nan su noƙe su zo su nemi su ba da uzuri don a musu izini a karɓi uzurinsu su zauna su shantike a gida Allah ce to waɗannan su ne waɗanda zan kama waɗannan su ne abin zargi waɗannan su ne in ji Allah subhanahu wa ta'ala wanda zan musu uku ba saboda ba su da wani uzuri wahum agniya suna da lafiya suna da wadata ta lafiya kaga su ba marda bane ba marasa lafiya bace irin waɗancan da aka musu uzuri wahum agniya suna da wadata ta abinci da za su ci su je yakin har su dawo kaga ba sa cikin waɗancan wala yajiduna ma yunfiquna suna da ababen hawa wadatattu ne wajen ababen hawa suna da su kaga ba sa cikin waɗanta a la a hamilu kuma alaihi kaga waɗannan suna da koma da komai amma kawai radu su sun zaɓa wa kansu ne kawai bi an ya kunu ma'al su zauna tare da zaunannu a gida kawai su zauna cikin waɗanda suka fasa zuwa yaƙin suka yi uzurori na ƙarya su zauna cikin marasa lafiya wa taba Allahu ala qulubihim Allah yace yayi rufi a cikin zukatansu fahum la ya'lamuna ba za su taba sani ba waɗannan su ne tsantsan munafukai tsantsan munafukai kenan su sun zaɓi cewa su zauna kawai cikin waɗanda aka musu uzurin da Allah shi yayi wannan irin uzurin da kansa to Allah yace ce waɗannan su ne abun zargi waɗannan su ne wanda na yi rufi a cikin zukatansu ba za su taɓa imani ba in ji Allah na'am يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجل ومأواهم جهنم جزاء يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين نعم الله مدعوككين سركي يتي يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم ku da kuka da ba su je ba suka noke idan kuka je yaƙin yayin da kuka dawo saboda kunya suna tunaniya za su haɗa fuska da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tunaniya za su haɗa fuska da musulmai ‘yan uwansu mumunai shine Allah ya ce za ka ji in kun dawo za su je suna kai uzurinsu. ai ya rasulallah akwai marar lafiya da nike jinya ya rasulallah a lokacin na yi tafiya ya rasulallahi kaza kaza kowa irin waɗannan za su kawo uzurinsu su munafikin kenan su shirya ƙarya su gina ƙarya su saƙa ƙarya domin wato su ku yarda da su ku karɓi uzurinsu Allah ya ce wa manzonsa Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, Kulla ta tabiru, ka faɗa musu ya Muhammad, kada masu su kawo wani uzuri, ba su da wani excuse, ba su da wata magana da za su kawo har a karɓa. Lannu mina lakum, ba za mu sake yadda da ku ba, ba za mu sake amincewa da ku ba, mun gano ku, wannan yaƙin ya tona asirinku. ku. mun gano ko su waye ne mun gano matsayinku da adamu mun gano matsayinku da addinin musulunci lan nu'mina lakum ba za mu taɓa yadda da ku ba ba za mu taɓa amincewa da ku ba qad nabba'ana Allahu min akhbarikum Allah ya tona mana asirin zukatanku Allah ya bayyana mana munafurcinku Allah ya tona mana abubuwan da kuke ɓoyewa a cikin zukatanku na ƙarya na munafurci Allah ya fallasa ku ya tona asirinku wa amala amalakum Allah zai ga irin ayyukanku wa rasuluhu da manzansa duka yanzu an ga irin ayyukanku Allah ya ga irin ayyukanku manzo ma ya ga irin ayyukanku kuma ku ci gaba Allah yana kallon irin abin da kuke da manzansa sannan baya haka idan kuka gama rayuwarku a duniya thumma turadduna ila alimil ghaib ku yi rayuwar munafurcin ku gama rayuwar munafurcin a duniya cikin musulmi ku gama abin da kuke na zagon ƙasa da ƙararrayi Allah maɗaukacin sarki yana kallon ku manzo ma yana kallon ku idan kuka gama tsiyatakunku da munafurce munafurcenku da ƙullace ƙullacenku da zagon ƙasanku in ji Allah summa turadduna ila alimil ghaib za ku mutu ran da kuka mutu to za a mai da ku zuwa ga Allah masanin gaibi masanin abin da ke ɓoye masanin abin da ke sarari masanin abin da ke ɓoye abin da kike kuke yin shi a ɓoye don munafurci ba a sani na zagon ƙasa da ƙulle kulle za a mai da ku ga wanda ya san abin da ke ɓoye washahadati abinda kuke a bayyane a gaban mumunai ku nuna ku na kwarai ne ku musulmai ne ku na Allah ne ana sallah tare da ku ga kuma a gaban annabi kuna kaza kaza to za a mai da ku ga masanin bayyane din abinda kuke a bayyane din kuna nuna ku musulman ne haka ne za a mai da ku ga Allah masanin wannan abinda kuke kullace kullace a ɓoye da zagon ƙasa wanda sauran musulmai ba su sani ba za a mai da ku zuwa ga Allah da ya san kowane ɓangare ya san abin da kuke a kullace kullace a boyen ya san abin da kuke nuna kuna pretending a zahiri za a mai da ku zuwa ga Allah maɗaukakin sarki fayyunabbi'ukum ya ba ku labarin dukkan abin da kuke yi in abin da kuke yi a bayyanan da gaske ne zai ba ku labari in abin da kuke a kullace a a boyen a kullace kullacen haka ne shi ma Allah zai ba ku labari bima kuntum ta'malun Allah ya ce manzon sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan munafikan da suka ƙi halartan yakin tabuka sayahlifuna billahi lakum za su yi ta rantse muku ya Muhammad idan kuka koma tun manzon Allah yana wajen tabukan Allah ya faɗa ya tona asirinsu ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ga irin abin da za su rika faɗa muku idan kuka koma wajensu sai halifuna billahi lakum za su koma suna rantsuwa da Allah suna rantsuwa muku da Allah idan kalabtum ilaihim yayin da kuka koma gida bayan yaƙi kuka tarar da su za su yi ta rantsewa ne li tu'ridu anhum domin ku yarda da su ku kauda kai daga barin abin a zargin su Allah ce fa'aridu anhum ku bijire musu ku kauda kanku ga barin waɗannan innahum rijisun Allah ce su najasa ne su ƙazanta ne su dinnan dauɗa ne munafiki dauɗa ne munafiki ƙazami ne munafiki najasa ne inji Allah subhanahu ta'ala Allah ce ku kauce musu ku rabu da su ku fita hanyar ku fita harkar su inji Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'awahum jahannam su gama abin da za su yi a nan na munafurcinsu su koma ma Allah subhanahu wa ta'ala su gamu da eh, sakamakonsu da makomansu da inda Allah ya tanada musu ita ce jahannamu wutan jahannama jaza'an sakamako bima kanu yaksibun sakamakon abin da suka girba wa kansu a nan duniya wato na munafurci Allah ce ya halifuna lakum za ku ji suna tarantse muku ai wallahi tallahi da a ce na je yaƙin nan wallahi tallahi da ina nan wallahi tallahi da ba don zazzabin da ya kama ni ba da ba don rashin lafiya da ya kama ni ba wallahi tallahi da ba don jinya da nike yi ba wallahi tallahi da ba don targaɗin da na yi a ƙafa na ba wallahi tallahi kaza kaza kaza Allah ce za su yi ta muku rantsuwa daban-daban litar anhum domin wai ku yarda da su ku natsu da su ku amince da su ku dawo hulɗa da su Allah ce kada ku yarda da su na muku najasa ne ƙazamai ne datti ne munafukai ne duk abin da suka yi na rantsi-rantsi ku yarda da su in ji Allah amma Allah ce idan kun ga ku kun gamsu da su bisa rantsuwan da za su muku kun yadda da su kun amince da su za ku yi hulɗa da su za ku yadda da su to Allah ce ku je fa in tardau anhum ko in kun yadda da su to ni ina tabbatar muku fa inna Allah la yarda anil qaumil fasiqin ni Allah ba zan taba yadda da fasikai ba ni Allah ba zan taba yadda da munafikai ba ni Allah ba zan taba amincewa da munafiki ba ku in kun yarda da su musulmai ku yarda da su ku je ku yi ta hulɗa da su amma Allah ya ce ba ni ba su in ji Allah subhanahu wa ta'ala na'am الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا ألا يعلموا حدود ما أن أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم Allah maɗaukacin sarki a wannan aya mai albarka ya ce kun ga munafukai kun ga cikin munafukai in ji Allah masu zagon ƙasa maƙiya addini Allah ce to al'arabu a shaddu kufran wato mutanen ƙauye wato sun fi tsananin kafurci akan mutanen birni kafiran birni wato su mutanen ƙauye saboda jahilci da ƙeƙashewar zuciya sun fi tsananin nuna kafurci sama da kafuran da suke cikin birane kunga in an zo ta ɓangaren munafukai ya ce munafukai na ƙauye da suke rayuwa a ƙauyuka munafurcinsu ya fi tsanani sama da munafukan da suke rayuwa a birane wa ajdaru sannan kuma su suka fi cancanta Allah ya alamu hududallah wajen rashin sanin dokokin Allah saboda su suna rayuwa a dazuka cikin tsaunuka cikin kurmi cikin bishiyoyi nesa da birane inda babu wayewa ta ilimi babu wato wayewa na karatu wato babu wayewa na sanin dokokin Allah da haram da halal yace na cikin gari koya suna ɗan jin da ana wa'azi duk da cewa munafukan ne kafuran ne ba sa imani da musuluncin ba sa yadda da shi amma alal suna ɗan jin wa'azi suna jin faɗakarwa suna jin abun nan leccoci da ake yi da karatuttuka da ake yi su sukan ɗan samu wani abu su ɗan tsakura na ilimi amma al'arabu na ƙauye dalilin da ya sa munafurcinsu ya fi tsanani in munafukai ne kafurcinsu ya fi tsanani in kafurai ne saboda ajdaru Allah ya alamu hududallah saboda ba sa taɓa sanin wato dokokin Allah suna nesa da wato wuraren karatu da wuraren ilimi ba sa maji shi sa komai nasu ya zamanto daban Allah ya alamu hudu da ma anzalala ba su san ma abin da Allah ya saukar ba ala rasulihi ga manzansa ba su ma sani ba gara munafukan cikin gari suna ɗan ji in aka saukar da aya aka fassara ta suna zaune a gaban manzon Allah cikin musulman suna ji amma na can ga munafurci kuma ga ma rashin sanin ma abin da aka saukar ɗin shi yasa munafurcinsu ya fi tsanani in munafukai ne kafircinsu ya fi tsanani idan kafurai ne wallahu lalle shi Allah alimun masani ne ga dukkan abin da ke faruwa ga dukkan halaye da ɗabi'u na kowa hakimun kuma Allah mai iya hukunci ne akan kowa gwargwadon irin laifufukansa wannan mutanen ƙauye kenan na biyu Allah ce wa minal a'arabi daga cikin su mutanen ƙauyen ma akwai man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman akwai waɗanda suke ganin bayarwa da taimako da za su bayar ɗin ma kaman asara ne ko idan Allah ubangiji yadda in Allah ya raya mu ya kai mu gobe za mu ɗora daga wannan ayar ɗin mu ƙara jin bayanin su munafukai irin na ƙauye da yanda suke da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu dakata a nan, wasu subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.